ina tare da aminu balele kurfi wanda aka fi sani da aminu dan arewa da ke cikin tawagar najeriya waɗanda ke mara baya ga kungiyar kwallon kafa ta super eagles a rasha wannan talata za a yi wannan wasa tsakanin najeriya da argentina wani hali ake ciki ne gwamnatin tarayya ta ba mu goyon baya nff ta ba yan kwallo da coaches goyon bayan da duk abin da suke so abubuwa guda biyu suka rage mu na farko dai mu shiga hili muna neman addu'a ga dukkan kowane dan najeriya ƙwallo ce ta an daɗe ana muhawarori tsakanin Najeriya da Argentina. Kuma akwai manya-manyan 'yan ƙwallo suna ga ƙarshen su ce ya zo na kila daga wannan ba za su iya komawa ba wani kofin duniya na gaba kamar wanda za a yi kasar nan da shekara hudu. A ɓangaren Najeriya ko a ɓangaren Argentina kake magana? A ɓangaren Argentina kamar irin su Messi, irin su Hagan da sauransu wajen su biyar da wuya su sake dawowa kotun zawowa irin wannan wasan kwallon kafa na kofin zai faru da kake ga irin su Messi yana jin za su yi wani abu ne na daban wanda ba su taba yi ba ko me kake nufi da wannan ina ga duk abin da suka sa gaba a duniya babu wanda ya wuce kamar yau sashe talata na kare mutuncin su kare mutuncin kasar to amma mu kuma Allah ya ba mu sa'a yan Najeriya kullum mun yarda da da nasara da duro duk na ubangiji ne amma dai abubuwan da muke kira ga kowane ɗan adam da ke Najeriya da addu'a da Allah ya bashi sa'a ce rana da za ka nuna kana son Najeriya insha Allah addu'a za ta hidda Aminu ta kawo wato wato dai baka maganan ma wani hasashe da kai kwanaki cewa ma Najeriya za ta yi nasara kan Argentina 'a ai da addu'a muna iya kaiwa ba wanda ya tunanin za mu ci Iceland ɗan nan biyu ba ko da dan addu'a ta ƙarfi ta yi ina tabbatar maka hajji Allah tana iya dawowa ɗaya. Aminu a sanin na wasanni a sanin ka na wasanni takaici menene zai faru in Najeriya ta yi nasara menene kuma zai faru idan akasin haka ya faru. Na farko in Najeriya ta yi nasara za mu je eh, zagaye na goma sha shida. Na biyu da Croatia da Iceland in suka yi duro muka yi duro da Argentina za mu iya wucewa in Allah yarda. To Aminu sai mun tuntube ka in Allah yarda bayan ko kafin a fara wasan ko bayan an kammala. To alhamdulillah muna miƙa godiya ga ku kuma a ida mu godiya ga dan uwanmu da ke Najeriya da mun shigo muka yi wasu 'yan abubuwa ko mun koma.